wasu majiyoyi ma dai na ko cewa tuni wannan batu ya kai ga hannun wasu daidaikun 'yan Majalisa dokokin jihar da ake sa ran za su ba da haɗin kai to sai dai kuma a wajen wani taron manema labarai a jalin gwafa da jihar wasu dattawan jihar su ma an karar da gwamnatin jihar ne game da illar da ke akwai na kirkiro wasu masarautu a yanzu musamman ma a wannan lokaci da jihar ke fama da tashe-tashen hankula da kuma faɗan kabilanci a wasu sassan jihar boba yaro mafindi da ke cikin dattawan jihar ya ce ba haka ma ake kafa masarautu ko kuma daga darajar masarauta ba inda ku ya bada misali da masarautar takum da aka ma dauki tsawon shekaru babu sarki da muka bincika muka tarar gaskiya ne sarai da wani ta ba a ciki shi yasa muka ce ya kamata mu so mu jawo hankalin gwamnati abinda suke so su yi nan suna so su yi shi ba daidai ba baya ga haka ma mu mu shine inda dai gwamna yana da jin daɗi maganar sarauta yana da kishin sarauta da zai fara da garinsu taku inda aka yi shekara ashirin ba su kasar bai batalagazi nasu ba bai naɗa musu sarauta ba to me wannan ka zo kana yankan wuraren mutane kana naɗa sarauta kuma a lissafinsa yana gani yin haka zai taimaka masa a mai zuwa. Shi ma daidai da yake karin haske wani lauya kuma kusa kungiyar ci gaban Taraba ta Taraba Concerned Citizen Forum barista MB Mustapha ya ce akwai abun duba game da wannan batu. To wannan yana nuni da cewar shi wannan gwamna har yanzu bai ji bari ba har yanzu yana so ya kawo mana rudani da matsaloli a tsakankaninmu. Sarakunan nan su ne iyayenmu iyayen ƙasa su ne waɗanda idan matsaloli ma suka tashi ake neman su don su warware don su kawo maslaha yau sai aka waye gari su ne gwamna yake so ya kawo rudani da rashin girmamawa da reni a tsakankaninsu don tabbatar da halin da ake ciki a yanzu game da wannan batu na ta kai ruwa rana ma'aikatar kula da ƙananan hukumomi da masarautu ta jihar taraban to amma ko haka ta fa bata cimma ruwa ba don ban taki sa samun babban sakataren ma'aikatar ba wanda aka ce da ni yayi bulaguro hakanan kuma na ta buga wayarsa a mako ba ɗauka ba kuma babu ma amsa sakon kata kwana da na aike masa to sai dai ko da na tuntubi mai baiwa gwamnan jihar shawara ta fuskacin harkokin siyasa bakar Bawa ya ce bai da cikakken bayani amma ko ya ce zai bincika gaskiya ni bani da wannan labari ni sabon labari ne a wuri na bani da wannan labari kuma ka san cewa gwamnatin siyasa kullum idan gwamnati za ta yi abu za ta lura akan diman na talaka to amma a gaskiya ni kam a matsayina na advisor wannan gwamnati ba ni da masaniya cewa akwai wannan batun daga sarautu ko kuma batun dakushe wasu ko kuma batun kirkiro wasu to ba ni da wannan masaniya. Sofa ban san wani abu haka ba. Kai ko ma akwai shi hakan ɗin. House of Assembly ne za a kai. Idan an kai House of Assembly kuma kowane gunduma suna da wakili. in abun talaka ba su so zai dawo hausa assembly ya ce kai talakan su su ba su so idan kuma public opinion ne a yi shikenan abin na mutane suka zaba kenan ya zuwa yanzu ma dai wata majiya a majalisar dokin jihar ta ce akwai batun kirkiro masarautun ko da ke ba a bayyana ta ba hukumance wanda kuma yanzu an zura ido a ga koshin shugabannin majalisar za su bayyana a zauren majalisar ko kuma a wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya bada amsar tambayar ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya